sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma yanar gizo akan da hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani. Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal FM a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma sun gana Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A shirin za a ji cewar sabani tsakanin 'yan bindiga daɗi da kan halaka junansu bai wadatar ba ga nasara a sha'anin tsaro in ji masana. A kanan dabu kuma kada mutane ne da ababen hawa ke kara ta'azzara. Ɗalibai a da magaram sun samu washin faifai na karatu don ƙara ƙwarewa. Yau Laraba muna da shirin ciwon mace da Aisha Ma'azu kan gabatar. Za mu kammala da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru. Farko a gyara zama don sauraron labaran duniya daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku kan cewa Abubakar Shekau madugun kungiyar Boko Haram ya mutu. watanni uku da suka wuce ne rahotannin mutuwar shekau suka bayyana inda suka ce an kashe shi a wani ba ta kashi da ya faru tsakanin 'yan bangaren sa da kuma bangaren 'yan kungiyar ta'addan iswap a dajin sambisa duk da cewa da farko an yi ta shakku a kan bayanan jami'an najeriya yanzu sun ce akwai ƙanshin gaskiya a rahotannin. A matsayin matsayinmu abinda za mu ce shine an ba da rahoton mutuwarsa kuma ya mutu a cewar ministan yada labaran Najeriya Lai Muhammad a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi a yammacin ranar Litinin. Ya kara da cewa duba da rahotannin da ke fitowa daga sansanin 'yan Boko Haram ɗin da kansu da kuma rikicin da ya biyo bayan fafatawar da kuma yadda dabban 'yan Boko Haram ke ajiye makamansu a kwanan nan. Ina gani za a iya cewa lallai ya mutu. ba mu dai sake gani ko jan bayyanar abubakar shekau ba duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin amurka shugaba joe biden na nan akan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan agusta na kammala kwashe dakarun daga afghanistan gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen shirin kwashe amurkawa 'yan afghanistan da 'yan wasu ƙasashen daga afghanistan ɗin kafin cikar wa'adin don ba da damar kwashe dakaran amurka da kayayyakin soja a cewar fadar white house biden ya ce daga jiya talata da rana amurka ta kwashe mutane bakwai tun daga ranar 14 ga watan agusta amma ya yarda da cewa kammala aikin kwashe jama'ar zuwa wa'adin da aka sanya ya danganta ga haɗin kan da 'yan taliban suka bada wajen barin mutanen zuwa tashar jiragen sama. ya kara da cewa ya buƙaci ma'aikatar tsaron pentagon da ta harkokin wajen amurka su samar da wasu shirye-shirye akan abubuwan da ta yiwu su faru amma babu tabbas don daidaita tsarin aikin idan ta kama 'yan democrat a majalisar wakilan amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba joe biden gaba a jiya talata inda suka amince da kudirin kasafin dala tiriliyan uku da biyar don shirye-shiryen kara marasa karfi daga talauci a kasar 'Yan majalisar sun kuma amince za su kada kuri'a a wata mai zuwa akan kudirin inganta ababen more rayuwa na dala tiriliyan daya don gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace da kuma inganta karfin intanet. Kudirin da 'yan majalisa 220 suka amince da shi 212 kuma suka yi akasin haka ba shine matakin karshe ba wajen sa hannu a dokar. amma hakan ya nuna cewa 'yan democrat da ke da rinjaye da kaɗan a majalisar wakilai da ta dokokin ƙasar ta yiwu nan da makonni masu zuwa a iya zartar da ƙudurin kasafin na shirye-shiryen alkawalan da biden ya yi a lokacin yakin neman zabensa a shekarar 2020 to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakarun kurdawa da ke samun goyon bayan amurka a siriya sun ce suna da damuwa sosai akan yawan hare-haren jiragen sama marasa matuki na turkiya akan kwamandojinsu a arewa maso gabashin siriya an samu rahoton cewa turkiya ta kaddamar da hare-hare ta sama da yawa a makon da ya gabata ciki har da wasu da yawa na jirage marasa matuki a wuraren dakarun sdf wato sojojin haɗin gwiwar da kurdawa ke jagoranta da suka zama manyan abokan hulɗa amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar isis Turkiyya dai na kallon dakarun sdf da nypg da suka fi yawa a cikinsu a matsayin wani bangaren kurdawan ƙungiyar pkk da ke zama turkiyar wato ƙungiyar mayakan da amurka da turkiyyar suke kallo a matsayin 'yan ta'adda ko da yake amurka na bambanta tsakanin ƙungiyoyin kurdawan biyu shawan dawish mai magana da yawon gamayyar sojojin manbij da ke da alaka da sdf ya ce turkiyya ta zafafa kai hare-haren jiragen sama marasa matuki akan wuraren sojojinsu a kwanan nan a fadin arewa maso gabashin siriya a wurare kamar kobani teltemer da kuma a baya-bayan na a kamishli jiya talata babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa a amurka ya ce ta yiwu amurkar ta iya shawo kan annobar covid-19 zuwa farkon shekarar 2022 idan aka samu cikakken amincewa akan karin rigakafin cutar. Dr. Anthony Fauci ya yi waɗannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da kamfanin rigakafin Pfizer ya samu cikakken amincewa daga hukumar abinci da magunguna ta Amurka. Mai yiwuwa idan aka samu cikakken amincewar gwamnati akan rigakafin kamfanonin Moderna da Johnson Johnson nan da makonni masu zuwa da kuma yiwuwar samun izinin ba yara rigakafin a kakar bana. Fauci ya ce za mu iya shawo kan lamarin. har yanzu amurka ce ke ci gaba da zama a gaba a kasashen duniya wajen masu kamuwa da cutar coronavirus da kusan mutane miliyan 38 da mace-mace 630 a cewar cibiyar binciken jami'ar johns hopkins labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai babu rahotanni labarun yadda 'yan bindiga daɗi kan wa juna su juya makamai su halaga kawunansu bai wadatar ba wajen nuna samun nasara a sha'anin tsaro a arewacin najeriya Masana a rahoton Isalol Ikara sun faɗi dalilai. Masani akan harkokin tsaro dabta Yahuza Ahmad Getso ya ce irin wannan rikici tsakanin 'yan bindigan zai taimaka matuka wajen cin lagonsu a yakin da ake da su. Wannan rarrabo kan da aka samu da har ya fara bayyana cewar suna faɗa har suna kashe junansu dama kuma mun san a can baya akwai matsaloli na auratayya da sauran makamantansu da suke faruwa to wannan zai taimakawa hukumomin tsaro da al'umma wajen kaiwa ga gaci na yadda za a yi a karya lagonsu. Gwamnatin jihar Kaduna ce dai ta sanar da wannan rikici tsakanin 'yan bindigan da ta ce rabon kuɗin fansa ne ya sabbaba shi kamar dai yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aron ya tabbatar wa da muryar amurka ai kasa idan ka ci nanun dole nanun a ta ci ga ko bajima ko bagade. Wasu za su ce ta ina kuka samu wannan labari na sirri haka? To ai mu ba sai da zakara. Akwai wasu labarai na tsaro na sirri wanda muka fidda wanda ta tabbata cewa ba haka din bane. Ai mun san hanyoyin mu. Ba dai zan gaya maka sirrin mu ba amma dai ina tabbatar maka ba ma mu sai da zakara. An ce mutum nawa ne suka kashe tsakanin su? Mutum tara. Wani sauyi za a gani game da wannan abu tunda kamar faɗa ya ci gida kenan. Ai ba za mu fito da zomon daga buhun ba. Sai dai kuma duk da wannan masani ka harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce gwamnati bata shirya kawo karshen matsalar tsaron ma da ke damun ƙasar ba. Gwamnati ta za ta kai ƙarshen wannan yaƙi bayan da ba da gaske take yi ba, bayan ba ta da ma'aikata, bayan ma'aikatan kuma babu wadatattu, bayan ma'aikatan kuma ba su da sha'awar abin da ya kamata su yi na aikin su, ba su da kishin ƙasar. kuma su kansu sun zama jami'an tsaro maimakon jami'an tsaro saboda haka za a kai ga gaci kuma na ji daɗi matuƙa shugaban sojoji na ƙasa da sauran shugabannin hukumomin tsaro sun fito sun gaya gwamnatin malam muhammadu buhari da sauran gwamnonin jihohi cewar babu wadatattun ma'aikata kamar yadda muke magana sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa da 'yan bindiga ke yi dai na ci gaba da kawo cikas ga gwamnatoci musamman dai a arewacin najeriya baki ɗaya saboda ko a yanzu haka makarantun jihar kaduna na rufe a sakamakon yaƙi da 'yan bindigan da gwamnatin ta ce jami'an tsaro na ta yi a dazuzzukanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a nigeria. A Kano kuma kalubalen kaɗe mutane da masu awadan hawa ke yi ne, sannan su arce ke ci gaba da damun jama'a. Wannan damuwa ta kai gaya don wasu da aka sun kan rutsa da su har rai suke rasawa. Barka Bashir ta aiko da karin bayani. Inda a mafi yawan lokuta masu ababen hawa da suka fi aikata wannan laifi ke gudu da zarar sun fuskanci idan al'umma da yawa baya kansu. kan haka ne ma ya sa 'yan kwanakin nan a kanan Najeriya aka sabunta layukan kan titina wanda ake cewa zebra crossing da turanci don baiwa waɗanda suke ƙasa damar tsallaka tituna a cikin sauƙi. Mun ji ra'ayoyin al'umma dangane da abin da suke gani yake haddasa yawan haɗuran ababen hawa a kan tituna. Yawan rashin kallon side mirror da mutane ba sa yi, especially yan adaidaita sau suna rob driving yanzu nan za su faka any house dauki fasinja kuma su dawo kan titi ba sa duba su. daga masu motar har masu adaidaita san kowa yana da laifi har masu babur mai kafa biyu ba wanda ba shi da laifi. irin yadda yanzu mutane suka kasance cikin wani irin hali na karancin abin hannu wanda kana tafiya amma hankalinka gaba ɗaya sas ɗinka ba wai akan hanya yake ba ko kana saurin zaka tafi nema yana da da alaka da yanayin zaman da halin rashin nutsuwa da mutane suke da shi da rashin kyawun hanyoyin mu a yanzu Mun kuma tuntuɓi wani masanin harkar tsaro na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam na Najeriya reshen jihar Kano, Malam Bashir Musa, wanda ya ce laifi yana kan iyaye da masu ababen hawa. kusan iyaye su yi delay su kuma su yi jinkiri wajen shirya yaro tafiya makarantar nan wanda wannan zai sashi ya kama hanzari saboda tsoron bulalar da samu a makaranta wanda wannan shi ma zai iya samun wannan accident a hanya su bangaren masu abin hawa suna akwai matsaloli damuwan iyali wani lokaci iyalai sukan takura wa mutum ko kuma tunanin yadda zai kula ko kuma ya ɗauki ɗawainiyar iyalin sai sa shi ya zama ya rude kan hanya kuma ya kasa yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata akwai abu na biyu kuma shine kwaya yawanci masu hawa abin hawa za ka sun sha kwaya kafin su ke hawa abin hawa shi ma zai iya haifar da illoli da dama. Kakakin rundunar hukumar Karota Nabilisi Abubakar ya ce idan masu ababen hawa na amfani da layukan kan tituna da madubin ababen hawansu hakan zai rage yawan haɗuran da ake yawan samu a kan tituna. Musamman hukuma da ta zauna ta nazari ta ga abubuwan da suke kawo haɗari shine yawanci mahaɗan kan tituna hakan ta sa wasu ba sa iya wa wasu haƙuri su wuce duk wanda ita ho yana sauri sai ke ga an haɗa an yi karo eh, da juna hadari ya afko a wannan guri mukan zuba jami'an mu sosai su tabbatar sun saka wato a tuki doka da oda a zakatan mutane duk mutumin da ya gaza tsayawa har a kira shi ya wuce idan ya karya dokar tuki to hukuma za ta ci tare sa kamar yadda yake a tsarin doka da ta kafa ita wannan gida na karuta ya ce an samu saukin yawan haɗura sakamakon yawan jami'an karuta da aka saka a kan manyan tituna kanan najeriya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga nan Abuja. Ɗalibai a da magaram a jamhuriyar Nijar sun samu horon ƙara basira don tunkarar karatunsu. Horon ya fito ne daga ƙungiyoyin makarantun Alƙur'ani mai tsarki da malaman makarantun boko da ɗaliban jami'o'i. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abari. An shirya horon ne a ƙarƙashin wani tsari na wata ƙungiyar malaman makarantun Alkur'ani na nan da magaran kan muhimmancin tarbiyya da ma ilimin kanshi, inda ta haɗa kimanin makarantun Islamiyya saba'in. Suleiman Isa ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ya yi ƙarin haske kamar haka. Akan ɓangaren abin da muka tsar daura wannan daura kama wani bada horo ko kuma faɗakarwa da muka haɗa almajirai na makarantu na da mu baki ɗaya bangaren abin da muka tattauna akan shi akan daura ɗin shine falalar ilimi da kuma tarbiya a musulunci falalar ilimi da tarbiya a musulunci saboda in an ce tarbiya a yau in muka duba irin yin da tarbiyyar mu ta lalace ga baki daya bangaren wanda suke almajiran makarantun da kuma yan boko za ka samu tarbiyyar nan abu ya zama abu ya tarbarce sai ka samu wani mai ilimi amma babu tarbiyya ta musulunci sai ka ga tsarin tahiyar rayuwar shi kamar a a ba da yake ba to wannan shine ganin cewa yanzu muna cikin hutu na makaranta wanda in muka haka nan za mu haɗa dukkan ɓangaren biyu da ɓangaren makarantu na alƙur'anin kuma da ɓangaren makarantu na eh, na boko ɗin gaba kenan dan wani ne muka ɗara wannan shi eh, daura ɗin ko muhadara a wannan lokaci insha Allah. Shi ma daga nashi waje ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu wannan horo ya bayyana irin alfanun da suka samu. Sunana Mamman Muntaka nana Mamma ɗalibi ne daga Madrasatun Nazahatul Qur'an sabon gari. to alhamdulillah sosai mun samu horo duba da mun zo mun samu abubuwan da da ba mu san su ba kuma mun karu da abubuwan da da mun san su amma sun shige mana akwai tema na farko bisa kan tarbiyya eh, bisa kan fannin alkur'ani to insha Allah abinda muka zo muna da kayyade not abinda da muka hardance a kanmu iyayen cikin kanmu suma daga bangaren su malaman makaranta da ɗaliban jami'a sun sadaukar da wannan lokaci nasu na babban hutu ga koyar da kannan nasu kamar yadda Amadu Tijjani Tijjani Sule daya daga cikin su ya bayyana. Babban gurin shine yadda mai yanayin makaranta ke ciki a nan Nijar yanzu. Mana yara duka suna da rauni wajen karatu. To gurin mu kawai shine mu kama musu, mu tallafa musu da cewa idan sun je rantre ka samu matsala wajen fara karatunsu. su. Kenan mu daga nivokin su, mu daga yanayin karatun su, su zama to ka samu matsala shine kawai da kuma yara samu karatu mai kyau. A yanzu dai muna da aji tun daga premier har zuwa lise. wannan dai ba shine karo na farko ba da malaman suke shirya irin wannan tsari shekaru da dama suke fafutukar ganin sun inganta karatun yara wannan kur da muke yi kusan shekara bakwai muke yanzu bakin gulgudun muna da abin da fito da suke cewa experience muna da horo mun horo sosai bisan kan wannan fanni kuma mun san mu kanmu dukkan mu na malaman makaranta ne daban-daban tun daga na primary har zuwa na lise wato duk mun san ciwon elif daga inda suke a yanzu gaskiya muna gani yadda ta da makaranta take a Nijar yanzu babban guru mu shine gaskiya yaran nan bakin gurgudo namu mu kawo musu gudunmuwa ganin cewa karatu a zandari ya tashi yayi gaba Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar Kana shafa'a muryar Amurka ake sauraro a cikin shirin hantsi yanzu kuma ga shirin mu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan dai ana biye da shirin ciwon mace daga makonni biyu da suka gabata, tattaunawarmu ta karkata kan muhimmancin taimakekeniya a tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka. Kamar a makon jiyan kuma. muna tare da hajiya sa'adatu ala kurawa da hajiya asma'u abewala kuma kan lokaci ya cin mana hajiya sa'adatu ta koro bayanai inda take cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi ki wani a gidan ki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawan mu'amala ki da yan ungo sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi ƴaƴan ki ba samu sutura sun saka ba ƴaƴan mutanen saka amma da da kyakkyawan mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyata wa ƴaƴan al'umma ko kina kyakkata maƙotanki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba ko ba kya na za a kare miki wani interest na ke ko mijinki ke neman aure wasu ya ce kai ai mutum ne arziki kirki na wannan na wannan ai tana da kirki gaba gaba amma idan ya zama kirki masa ta sai ya riga ya mai ku talla ku bashi ka kaza sun tilla to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya To hajiya mai kyakkyawar mu'amala tsakanin mata take haifarwa. Muna da bukatar kyakkyawar mu'amala nan tana da alheri gaskiya ba kaɗan ba. To akwai mata da na sani mata masu dabara. Ina a mu'amala da 'yan lokal gama uku ta wadda dan kada kiru da dawakin tofa. So matan nan suka yi haɗin kansu ba wani ya musu ba. Wani ƙungiya ne na MC muka taɓa yin amfani da su lokacin na aiki. Sai muka haɗu da su zama sun zo da al'ada za su taimaka haɗa kan mata wanda za su je su haɗu su ringa taimaka junansu. su so saboda wajen awon ciki da haihuwa a gida din nan to sai aka samu wayannan matan sai suke yin asusu dubu wace sati zaki sa naira ashirin to wannan naira ashirin din da suke sassakawa sai a hada a dunkule sai a baiwa mace ɗaya ce ta jari idan ta jajari abin ta samu a riba ta dan sama kungiya to idan wani satin ya zo aka hada sai kuma a ba wata ita ma sai ta jajari to daga haka da haka sai kiga an zagaya kowa ya samu jari dan a dalilin hakan da muka je wata rana na kira ya ta muka je tare da ita sai ya zama cewar ta kawo kuɗi kyauta ta basu dan ta karfafa musu gwiwa jarin ya su yi kyauri ni ma na kawo kuɗi na basu na kyauta so daga baya kuma da na zo daga wannan kungiyar ta haɓaka na kawo kuɗi rance na basu na ce ga wannan ba wannan ta baku wannan ni ko na baku ne don ku juya ku kara jarin ku idan shekara ta yi kuɗe bai riba ku bani kuɗi na kuma alhamdulillah ba su ci amana ta ba haka suka yi min shekara na yi suka haɗo min kuɗi na cas suka bani suka suka yi godiya da abin da yake akwai kinga sunan su ma gaba daya mata masu dabara kuma duk sati ranar awon ciki sai su je sai su dan yi fate-fate su kawo mata wani lokacin ko su yi shinkafa su sa mata su alayyahu su zo gale sai su raba to sai ki ga cewa da ba a samun yan awan ciki da yawa amma lokacin da suka fara wannan abu kan yan awan ciki ba yan awan ciki suka ga cika ko da ka ci wannan abincin kansu to aljihun suke yi kin ga haɗin kai ne na mata za ta taimaka kansu to daga nan sauran wurare suka yi ta aran wannan salon dabarar tasu sai aka ringa da ayata uwa sai ya ara shi ma sai ya ci da Allah ya ji ai masa garin sai a ji ai masa wani sai ya ci shi ma ji ai masa so daga haka mata suka ga samun alfanu kuma kin ga wannan amfanin sa ba baraka ba tashin hankali ba yawan munafanci to ka san a kona da kake na alherin al'umma sannan duk asabar suna hada kansu har da wadansu maza yan ward plan committee din na unguwa sai su hada su share asibitin gaba ɗaya su bayar duk asabar sai su masa shara ba wani batun asabar din ƙarshen wata to hajiya asma'u me yasa kike wannan taimako muna buƙatar za a samu a taimaka mata talatin biyar a cikin mu sai mu samu matsala ba za ta zarge kwarai da gaske kin ga mata idan an tallafa musu suka samu na kasu wallahi ƴaƴa masu sun huta duk wannan matsalar da muke samun yara akan hanya yara talla yau ana maganar batu fyaɗe gobe ana batun maganar batun shaye-shaye wallahi idan mace tana da abin hannunta to ƴaƴa sun zauna wuri ɗaya ke rashin abun namu mata ne ya zama ki ga cewa yara sun fita talla maganar batun tallan nan dan zamani ne ya bata shi talla taimakawa ne tunda akwai wasu zaki ga cewa uwaye ba su da shi sai yarinyar ta shaɗi ta tuna musamman da samu sai abinci mm. a da ma haka ake to da yanzu da ruwa ta babu kamun kai saboda haka tun da zamani ya canza in an ce in kike canza dole ruwa ta canza kamata a ce a tallama mata su samu abin hannu su rage wannan maganar batun batun tallan nan da yara mata kai da yaran maza kai sai shi ke jefa su akan shaye-shaye da kuma fadin da ake fama da kuma lalata 'yan matan da ake To mu ta bayyana mahimmancin samun taimakekeniya tsakanin mata wanda yakan haifar da haɗin kai mai ma'ana. To amma shin su matan sun fahimci irin gudunmawar da za su iya bayarwa a cikin al'umma? A dalilin haka ne muka karɓi bakuncin Hajiya Binta Ibrahim. tsohuwar shugabar kungiyar mata ta ƙasa wato ncws reshen abuja kuma mun zanta da ita a game da aikinta a lokacin kasancewar ta yi mu'amala da mata To Hajiya Binta. Kin taɓa riƙe shugabancin ƙungiyar mata ta ƙasa? Eh a gaskiya na yi shugaba na National Council for Women Societies na FCT kuma a yanzu ni ce kakakin ƙungiyar na National kuma a matsayina na shugaban mata magina na da ƙungiyar da muke gine-gine wanda aka fi sani da women housing plan initiative a wannan faduwa ya zo daidai da zama abinda nake so mu tattauna a kai shine muhimmancin mata anya sun san ko su wane ne a cikin al'umma sun san ko su wane ne a cikin gidajensu sun san irin rawar da muhimmancin da suke da shi da za su iya takawa domin kawo canji na gari eh to da farko dai sai in ce a gaskiya ba a kai ga da wannan ainihin yadda kika bayyana sanin ko su wane ne ba ana dai gwadawa ne amma ba a kai ba domin sai in iya cewa iyayenmu da kakanninmu sun mafi sanin mahimmancin zama mace a wannan lokacin a yanzu an samu abubuwa da yawa da ya ɗauki hankalin mata da suka fita daga cikin yanayin tsarin ma da Allah na zama mace sabili da haka gaskiya inda mata sun san mahimmancin su a al'umma da an samu canji za mu dawo kan wannan ina so tukunna ki dan mana tsokaci wace ce mace wani mahimmanci take da shi a al'umma kuma ta yaya za a fargar da mata su fahimci ko su wane ne domin gyara al'amar to da farko dai mace a yanda allah ma ya bayyana mace sai mu iya cewa rayuwa duka ya tattara a ƙarƙashin mace dan na farko in kika duba babu yadda za a yi in ba a haihuwa ba ma rayuwan gabaki ɗaya so daga farkon farawa mace ta fi komi mahimmanci a duniya gabaki ɗaya saboda ita ce allah ya ɗora mu nauyin ɗaukan cikin nan har lokacin da za ta haihu da kula da ɗan da ta haifa har ya zama mutum duk kowa da kika gani a duniyan nan haihuwan shi a kai kuma mace ce ta haife shi to saboda haka idan da mata sun san wannan kadai ya isa san cewa eh dan dai a komi ake a duniyan nan dole da tallafin mace misali yanzu idan kin haihu ke kika san me kika koya ma danki ke kika san me kika koya ma iyalanki da shi zai tashi idan ya kai minzilin da zai aure ko za ta yi aure mace ce kuma za ta ci gaba da wannan hidimar to in ka zo ga maganan rayuwa ga baki daya ko ga manyan nan in suka gama abubuwan da matansu za su yi shawara so dole akwai tallafi na mace a komi da ake ciki to idan da a ce mata za su zauna su nutsu to duk yawancin abubuwan nan da ake yi ba zai faru ba don me sai muka samu kanmu a cikin wani hali na kwaikwayo kwaikwayo shi ne ya samu a halin da muke cikin na maganar afirka yanzu ga baki da inda a ce mun tsaya a kan yanda tsarin iyaye da kakanni muka tashi muka gani da yawanci abubuwan nan zai faru ba amma matan suna son zama maza kowa kuma an riga an raba mu kowa ainihin abin da ya fi dacewa da shi namiji an san ga abin da ya dace da mace an san ga abin da ya dace da ke sabili da haka mun san yanzu lokaci ya kawo mata suna ma neman shugabancin kasa amma sai in ga an ce kada ran kada han domin wannan da muke nema mu je ni shooting shi ne sa muka manta da abin da ake ce ma ainihin fundamentals ɗinmu muka bari muka shiga halin da muke ciki yanzu. kin yi bayanin da wa'yansu za su gani kamar gashi kin rike kungiya guda wanda a ra'ayin wasu suna gani bai ma kamata mace ta fito ta haka ba duk da kuma kin rike wannan kungiya kina da kuma ra'ayin cewa akwai wasu abubuwan da mata suke hange za su yi na ci gaba ko na aiki da ya saba da ainihin tsarin da Allah ya yi eto eh idan ba a samu wa'anda suka fito suka rike wasu matsayin ba to za mu dinga tafiya ne cikin duhu ba na ce bai dace ba ne abinda nake nufi na ce kada ran kada komi na da awon shi misali to mai sauraro duka abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan a cikin shirin ciwon mace a yau idan ko aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji yadda wannan tattaunawar za ta kaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya awal garba kawo mana shirin sharhin jaridun jamhuriyar kamaru jaridar fis da ta kasar jamhuriyar kamaru an ta wato mana cewar kotun tcs ta gayyaci darakta janar na tashin jirgin ruwan kasar jamhuriyar kamaru da ke da mazauni a benin buwala musta sefris lingo ranar sha takwas ga watan oktoba dare ya amsa wani tambayoyi da za a yi masa na manyan kudade wanda suke shigowa tun bayan kwace tashar daga hannun hamshakin dan kasuwa da na kasar faransa bolore watakila tarihi za ta iya maimaita kanta sai kuma jaridar da zahir ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda goma sha uku a hukumar zaɓe mai zaman kanta elekam a kasar jamhuriyar kamaru wasu cancanta da a ba su waɗannan gulaben ayyukan ba jaridar avenir ta kasar kamaru ita kuma ta tabbatar mana cewar babban dan shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya waɗansu alkalima suna nuni da cewar kaso saba'in cikin ɗarin al'umma kasar jamhuriyar kamaru suna buƙatar ya zanto musu shugaban ƙasar domin ya gaji kujeran mahaifinsa kwarbiya saboda ya iya gudanar da hulɗoɗi tsakaninsa da al'ummar kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar da kuma ta shaida mana cewar babban bankin bada lamuni na duniya FMI ta wa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen gani sai ya gudanar da bincike na kuɗaɗen tallafi wanda aka nuna miƙa wa talakawan ƙasar domin tallafin corona kuma ta nemi cewar dole ne a ladabtar da duk waɗanda aka samu suna da hannu gudu a cikin wannan balakalar. Jaridar Mutasiyon kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta labarta mana cewa a taron da aka gudanar na shugabannin kasashen tsakiyar Afirka sun tabbatar da cewa ba za su iya gudanar da harkokinsu ba muddin dai babu hannun babban bankin bada namu ne ta duniya FM sai jaridar flash da africa an da ita kuma ta ce hukumar sadarwa ta kasar jamhuriyar kamaru capital ta ɗauki aniyar gudanar da ayyukan ta bilaki da gaskiya da ma inganta yanar gizo-gizo a yayin da za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekarar dubu biyu da ashirin da kasar kamaru ita ce za ta karɓi bakuncin gasar. Za mu kammala shan namu na wannan makon ne da jaridar lumisaje an da ta tabbatar mana cewar faɗan kabilanci da ya barke a jihar arewa mai nisan ƙasar jamhuriyar kamaru tsakanin shuwa makiyaya da kuma kabilar musulun masu sana'ar kamun kifi a kogin lakcat yanzu dai gwamnatin ƙasar kamaru ta sasanta wannan rikicin muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar a aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, Hassan mai na kai na ke cewa ku kasance lafiya. Assalamu alaikum.